Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa amurka.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC tare da baba Yakubu makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar da aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama da shirin jawabai daga dattawa. sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. gwamnatin italiya ta yi kashedi a jiya juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar kungiyar tarayyar turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a turai mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan ta sicilian da ke catania a cikin jirgin ruwa mai suna dixioti tun cikin daren litinin saboda gwamnatin itali ta ki yarda a sauke su har sai kasashe mambobin kungiyar tarayyar turan sun amince su karbi wasu a cikin mutanen Luigi di Maio shine mataimakin firaministan italiya ya ce shi da sauran jam'iyyun siyasan kasar ba za su yarda su ba da euro biliyan 20 ga kungiyar tarayyar turai wadda suka saba yi a duk shekara ba ya ce za su rike wani ɓangaren kudin har sai an tabbatar da wani kasafi da zai sa ido a kan euro biliyan 20 na tarayyar turan nan da nan helkwatan kungiyar tarayyar turai da ke brazil ta maida martani akan kalaman da mayo ta bakin mai magana da yawon hukumar zartarwar kungiyar alexander winterston ya ce kada fa wannan magana ta kai mu ga dora wa juna laifi kuma mun amince kalamai marasa kyau da barazana ba za su kai mu ga warware matsala ba Ƙungiyar tarayyar Turai ƙungiya ce mai dokoki kuma tana gudanar da ayyukanta akan dokokin nata ne, amma ba barazana ba. Don haka za mu nemi kowane bangare ya zo a haɗa hannu wuri ɗaya domin shawo kan wannan matsalan a kuma taimaka ma waɗannan mutanen. A ƙasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da ko shugaban ƙasa ne. To ko menene ke faruwa ga shugaban ƙasa da aka same shi ya aikata laifi? Wannan ita ce muhimmiyar tambaya da ake yi a cikin wannan mako a Amurka. Biyo bayan amincewa da aikata laifi na taki dokokin kuɗi na yakin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya yi, wanda ya ce ya aikata laifukan ne da umarnin ɗan takara a wancan lokacin. A wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma, a ranar laraba trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a ya kuma gana da magoya bayansa Trump ya ce a ƙarƙashin mulkinmu Amurka tana ƙara yin nasara kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya. Amurka ita ce gaba da komai yayin da jama'a kuma ke masa shewa. Amma kuma amincewa da aikata laifi da kohin ya yi da kuma hukuncin tabbatar da laifi akan tsohon manajan kamfen Trump Paul Manafort ya bai wa jam'iyyar democrat wani sabon makamin siyasa wanda za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban ƙasa wanda za a yi nan ba daɗewa ba shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer ya ce idan na daga bangaren republican suka ja baki suka yi shiru akan wannan batu kenan hakan na nufin jam'iyyarsu tana da haɗin baki ga wannan ɗabi'ar rashawa da shugaban ƙasar ya dabaibaye kansa da shi in ji shuma a wani jawabi da yi a zauren majalisar masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yiwuwar shugaba trump yana da hannu a take dokokin kamfe da kohin ya amince da aikatawa kuma hakan zai iya jefa shugaban cikin matsalolin shari'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata biyu bayan wata fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zaɓe a birnin jalalabad da ke arewa maso gabashin afghanistan a cewar jami'ai a yau asabar jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da mahalin ya tunkaro jama'a masu tarin yawa wanda suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben suna zanga zanga ne kuma domin nuna adawa su ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zarginsa da alaƙa da ƙungiyoyin mayakan sa kai daraktan kiwon lafiya na gunduman nangahar najib kamawal da kuma atahulla kugani mai magana da yawun gwamnan nan nangahar din sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu Kogani ya ce mun faɗawa masu zanga-zangan da su fasa taron nasu saboda 'yan bindigan da za su iya auna su, amma sai kuwa suka yi watsi da saƙon jami'an tsaronmu. Kogani ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu zai ƙaru. ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na safiyar yau asabar amma dai kungiyoyi masu alaƙa da isis da taliban suna gudanar da ayyukansu a yankin arewa maso gabashin ƙasar yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga papa roman francis ya ɗauki kwakwaran mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ƙasar ireland Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyar yau Asabar domin ya fara ziyara bayan kusan shekaru 40 babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a Ireland ɗin. Kasar ta canja ainun tun bayan da Papa Roma John Paul ya kai ziyara a shekarar 1979, amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai. biyo bayan batun lalata da yara wanda maluma addinai suka yi da ya bullo a cikin shekarar 2005. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla, to masu raro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai fili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. A makon jiya kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a. da Pasto Yohana Buru, shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addinai a Najeriya da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar kare hakkin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity da ke ƙarƙashin kungiyar Human Rights. waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo ɗaya a kan muhimmancin zaman lafiya inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin annabawa haka kuma sun yarda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai bara malam lawal usman ya ci gaba da bayanin irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka. sarakunan gargajiya suna da rawan takawa mai martaba sarkin zazzau ba ma da nisa ba duk watan azumi ya gabato za a so tafsiri kan tara duk limaman juma'a na kasan shi gaba daya ya ce dan allah a yi wa'azi na kirki a kirawo na gaskiya a jawo musulmi su haɗa kai su ma da ba musulmi kiristan a jawo su haɗa kai suna da rawan taka haka ɗin kuma mun ga amfani a ta ɓangaren gwamnati ita ma akwai rawan takawa a gwamnati haƙƙinta ne ta ga an zauna lafiya gwamnati ita ke da ikon na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi suna da ikon wanda ya karya sharaɗi ta hukunta shi ta haka za a samu zaman lafiya amma mutum ya kare shari'a musulmin ma da kiristan ya kamar yana nuwa ya jona fitina an kyale shi kaga gwamnati ta abin nan ba amma an ta hukunta ita ke da iko za a samu zaman lafiya malam lawal usman kenan shi kuma Fasto yohana buru ya yi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai bara gurbi inda yake cewa in mun gane wannan malamin baya fada mutanen jama'a ko kristoci magana gaskiya za mu ce musu to a mai da hankali da irin wannan malamin to aiki da muke kenan shi ya sa akwai kyakkyawan fahimtar juna kuma muna za mu samu wannan kyakkyawan fahimtar juna tsakanin musulmi da kristoci hausawa da kabilu fulani da wasu kabilu don a zauna lafiya don irin wannan rigingimu da muke gana a arewacin najeriya tsakanin manoma tsakanin manoma da makiyaya da ana ce ana rigingimu makwabta ne mun girma mun abokanai da su baba wuro ne da su ruwa ne da su baffa ne duk fulani ne mun zauna da su mun yi primary school da su a cikin garin kwai a nan cikin sabzuro har suna yaren kwai yaren jaba kenan to don allah don allah me na faɗa manomi na bukatan ne akwai taki akwai nono akwai nama bafulatani na bukatan manomi akwai kara akwai ciya akwai abubuwan da za su samu da abinci to wa zai iya raba fulatani da manomi ko kuwa yi da manomi muna bukatan juna kuma kadaran Allah tare ga fata dole mu zauna tare mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya yadda kasan za ta zauna lafiya sunana Suleiman Muhammad imamin masallaci babban masallaci na Express na Kaduna to alhamdulillahi ai zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista asali ya dauku domin tun zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani ya tsanani ya bar makka ya tura sahabbansa zuwa habasha ai sarkin habasan da suka je kirista ne kuma ya karbe su hannu bibbiyu bayan ya karbe su hannu biyu har waɗansu daga cikin mutanen makka suka zo a kan ya koro su su dawo makkan domin su ci masu mutunci ya ce har abada ba zai koro su ba to kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakaninmu da kirista akwai zaman lafiya da riƙon amana da kyautata zato eh to a da kam akwai zaman lafiya ingantacce domin zaman lafiyan da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo ɗaya miya ɗaya domin ga gidan kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani ya zo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kirista mace ya zo ɗayan musulmi suka shiga cikin su ma ba za ka ce su ba kiristoci saboda irin alakan da ake da shi ba faɗa ba kabilanci ba komi a zamanin da a nan kaduna ma an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakanin da su ba matsala ba komi amma daga baya al'amarin ya canza canzawan da ya yi ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma unguwansu daban musulmi sun zauna unguwansu daban amma wani abu mana daɗi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci a fastocinsu suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga waɗannan unguwanni da da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi ma'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu nutsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karan gaji ya sa an koma an natsu an gane matsalan yanzu muna nan muna ɗinɗinke matsalolin matsalolin kuma da alama sun kusa ɗinkuwa. Ah, ni ne mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagi Villa. kaduna ta yi kaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da kabilanci da shirinsu a matsayin ku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a fahimci juna don kowa ya abun da ke gaban shi e da gaske kaduna ta yi suna ko ba ba domin faɗan addinai ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina ganin akalla kaduna tana ciki jihar da aka fara kiruta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka na mun malamai addini dama an ba mu addini namu sokakke ne daga wurin yesu kristi almasihu wadda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya ba ta yaya kai dan voa ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan ah, addinai ko ma wadda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya ya nawaita a kan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafe masu 'yan kasuwanci to saboda haka nan muna kira ga babban murya da cewa malamin addini ko na krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayinsu ba amma su tabbata kira ne da wadda allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addinin su sokeke ne alkurani mai girma ya ce a zauna lafiya saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar wazar da zaman lafiya domin shi wannan a ngo din haka ya koya mana shugabanmu ya yi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure a ko a ina a yi wazar da zaman lafiya. abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara jummai allice daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. kallau yau To shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. To sai a mana aikin gafara wannan karan ba za mu iya kawo maku sharar fagen da mukan yi da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa ba. Kai tsaye dai bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Tangale mai Tangale Malam Abdu Buba da kuma mai martaba sarkin baduko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya. Ga mai Tangale. Zamantakewa mu wanda da mutuntuni muke da shi a arewa har ya balbin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wadda ya kamata mu yi tunani a kai domin babu kasar nan babu wadda zai ce wani ya bar kasar nan mu yan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo 'yan na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda kaga abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni ina son mu gane mu a arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza kar mu yadda mu son zuciya kar mu yadda mu son zuciya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi ƙasar mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasan nan ta fuskan mai ta fuskan addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba karka ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura mu jawo juna mu hadu mu ziyarci mutane mu ziyarci yan wanmu mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba shi ma sarkin badikko ya ci gaba da cewa mutumin kirki shine wanda zai haɗa kan al'umma da waccan da wannan a zauna a ke ta wanda masu cewa ke da juna girmama juna kamar yadda muke hange tsakanin makiyaya da manoma wanda ake samun rashin jituwa a ce wai yau ana faɗa tsakanin makiyayi da mai noma wanda yake alhali a da shi makiyayin nan yana neman wurin da zai zauna ya ciyar da shanun shi ya ciyar da dabbobin shi da zamana cewa kuma daga ƙarshe shi kuma dabbobin shi sun yi fitsari a gonar sun yi tashi an samu taki an samu eh, yalwa shi ne ke kyawun da mace Ah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mana ya zauna da Yahudawa cikin Madina to kaga da a ce ana koya ne shi ne zauna da su ba Allah bai ci mashi koyo su ba kuma babu inda Allah yake mashi koyo su sai in sun zo da ta'addanci kuma mu gumi juna mu mu amince da juna mu mu saki juna mu saki hankali da juna mu yadda cewa Nyamiri ɗan Najeriya ne yake rayuwa a ko'ina. Bahaushe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina. ya rabe ɗan Najeriya ne zai rayuwa a kona a ko'ina. A ce wai a yanzu halin da ake dan arewa a ce dan kudancin zariya yana koran Bahaushe ko yana koran Bafulatin ko kuma a'a jiron yana koran Bahaushe a cikin jiron ko kuma a'a wani yare ne a arewacin Najeriya yana koran dan kuma shi ya tashi ba kada shi ya koma ina. Duk inda kake nan kasar ka ce nan Allah ya kaddara zaka zauna. Kai kanka da kake wannan baka san inda zaka kara rayuwarka ba. kila kana ganin kana garin ku ne yau gobe Allah baka san inda zai kai ka ba kamar yadda na ce inda duk kake ganin yau kana da jirin jaye to akwai kabila ka tana wani wuri ita ko ba ta da rinjaye ka dau minority yadda duk kake ganin addinin ka yana da rinjaye a wani wuri za ka fahimci kanka a wani wuri addinin na minority ne da rinjaye to idan kowa ya ce inda ya fi ƙarfi ta takura ma wani ko ya tursa ta mashi ko ya tozarta mashi kai ma za a tozata ma naka a wani wurin wanda ba za ka so ba to dan me kai za ka tozata ma wani kuma Allah da ya yi ka fashi wannan mutum in kana ganin kai musulmi ne Allah ya yi ka Allah ne shi ya kirista in kana ganin bahaushe Allah ne ya yi ka haka ya inyamuri in kana ganin kai rabe Allah ne ya ka haka ya ijo in kana ganin kai ijo ne haka Allah haka ya orobo in kana ganin kai orobo haka Allah haka ya yi cikin haka kasunan kowa da ka gani Allah ne ya shi to Allah ba yin abu a banza Allah yana yin abin shi ne domin ya zama aya gare mu mu al'umma mu tare mu zauna lafiyar mu rungumuna yanzu an samu kyakkyawa da mutum an samu amincewa da juna ana kyakkyawa hutta yanzu ba wani wanda yake jin tsoron tafiya ko za ka kama hanya in ka ji ana maganar tsoro yanzu ana maganar tsoron kidnappers to wannan kuma ya kamata su ma ya kamata su gane cewa wannan ba abu ne abubuwan nan da aka yi a baya ka wuce to wa'annan kidnappers sun su san cewa wata rana haka abin da zai zama tarihi kamar yadda muke fatan nan da 'yan shekaru kaɗan shekara biyu ko uku masu zuwa a ce an manta da abin da ake kira boko haram to haka muke fatan nan da shekara biyu ko uku mu manta da cin ayyukan kidnappers a Najeriya ya zama wajibi ga 'yan Najeriya mu tafi mu ba da kyakkyawar misali kyakkyawan misalin nan fa shi zai sa kasashen duniya su shigo yanzu muna jin kuna cewa wai kamfanin da za su dawo Najeriya ana cewa kamfanin jiyu za su dawo najeriya ana cewa kamfanin bata za su dawo najeriya don me don an samu kyakkyawan yanayi to dole ne mu yan najeriya mu tashi mu tashi tsaye mu haɗa kanmu mu yarda cewa allah ke yin abu lokacin abu in ya zo dole a yi shi lokacin abu shi ne mu haɗu kan mu haɗa matsayin mu na yan najeriya al'umma ɗaya mu fuskanci abin da yake fuskanta mu domin eh, sun ɗan ta'adda ba ruwan shi da bahaushe ba ruwan shi da inamuni ba ruwan shi da bayarabe ba ruwan shi da ijo ba ruwan shi da kare kare ba ruwan shi da zuro in ya tashi ka ba ke zai muku in an kaɗai ya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa. To nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Gwamnatin Italiya ta yi kashedi a yau Juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar kungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a turai an kashe akalla mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata biyu bayan fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zaɓe a birnin jalalabad da ke arewa maso gabashin afghanistan a cewar jami'ai a yau asabar jami'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro tarin jama'a da suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaɓen kuma suna zanga-zanga ne domin nuna adawarsu ga shawarar dakatar da wani ɗan takara wanda ake zarginsa da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga papa roman francis ya ɗauki kwararen mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ireland Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyan yau Asabar domin fara ziyararsa bayan kusan shekaru 40 da babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a kasar ta Ireland. To a gaishe ka masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya ko makeri da na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum